Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙarshen ƙiyayya. Babi na uku. Ina mutane na mazauna ƙasar Saudiya waɗanda suka daɗe suna neman magungunan hajiya mira da kuma mayukanta na gyaran jiki. Albishir a gare ku. Domin yanzu nesa ta zo muku kusa. Za ku iya samun magunguna na da kuma sabulai a nan cikin garin Saudiya ba tare da kun sha wahala ba. Ina waɗanda suka daɗe suna neman wannan sabulun mai suna Emgyl? Ina waɗanda suka shafa mai ya ɓata musu jiki ko ya feso musu da ƙuraje suke buƙatar su gyara fatarsu? Ina waɗanda suka shafa mai ya musu dabbara-dabbara ko kuma gilasis? To su yi amfani da sabulun Emgyl domin sabulun Emgyl yana gyara fata sannan ya fito maka da ainihin kalakka, Sabulun bi. baya bleaching ina kuma waɗanda suke fama da matsalar sanyi wato infection kamar ƙurajen gaba ƙaiƙayin gaba fitar farin ruwa warin gaba buɗewar gaba rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa to akwai ingantaccen maganin sanyi wanda in dai kika yi amfani da shi kin rabu da duk wata matsala in dai ta sanyi ce ina kuma da suke fama da matsalar timbi suke so su zazzage timbinsu? akwai ingantaccen magani da yake sauƙe tumbi cikin lokaci kaɗan. Ina da suke fama da matsalar ƙiba suke buƙatar su rage ƙiba, kuma akwai maganin rage ƙiba a nan cikin garin Saudiyya. Duka za ku iya samun waɗannan magunguna. Da haka ga waɗanda suke ƙasar Saudiyya suke buƙatar waɗannan magunguna kamar sabulin MB, maganin sanyi sadida da kuma maganin rage tumbi ko kuma ƙiba. to za ku iya min magana ta waɗannan lambobin. Don Allah idan kin san baki shirya ba, kada ki yi min magana domin kada mu ɓata wa juna lokaci. Domin magunguna na da zarar sun shigo garin Saudiya ba sa daɗewa suke ƙarewa. Don haka ga wacce ta shirya ta kuma tanadi kuɗinta, za ta iya min magana ta wannan lambar. Sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu wato 08061959592 don Allah iya 'yan ƙasar Saudiyya, idan kin san ba a ƙasar Saudiyya kike ba, kada ki min magana ta wannan namba. Aminin sa na neman yarinya ba hijja da yake yi ya cika anguwa gaba ɗaya da nata ana ta maganganu akan yadda ya lalata rayuwar yarinyar. Duk yadda iyayenta ke ƙoƙari wajen yi mata tarbiyya ya hura kunnuwanta ba ta shayin kowa, har gida yake zuwa ɗaukar ta sai ta yi kwana uku huɗu ba ta dawo gida ba. Mahaifinta makaho ne, ta gagari mahaifiyarta, abin da ya baƙanta ran Alhaji sosai har ya kasa rintsawa, yana jiran dawowar shi, bai dawo ba, ga wayoyinsa a kashe. Wannan ya sa ya kasa shanye ɓacin ran shi kaɗai, yake amayarwa da Hajiya. Hankalinta ya tashi ƙwarai, a yanda ta yarda da Umar Faruk sai ta ke ji kamar ba zai aikata haka ba zuciyarta ta fi karkata akan sharri aka yi masa don haka ta ce alhaji ka binciki maganar nan sosai yaron nan har ina yake zuwa shi fa ko abokai baya yi tun tasowarsa baya yawon dare ina zai kai yarinyar mutane abba ya daka mata tsawar da ta sa ta yi shiru ba shiri kina nufin alhaji ɗahiru ƙarya zai yi masa ke da kike cikin gida har za ki iya shaidar wanda yake waje ni ina nan kina can kina goya masa baya yana can yana zubar min da mutunci a gari yanzu in ba don su Alhaji Ɗahiru ba sai ya yi wa yarinyar ciki an kawo mana ɗan sannan za mu gane barnar da yake yi ni dai Alhaji ka yi bincike sosai kawai amma ba na jin yaron nan zai aikata irin abin da ake cewa yana aikatawa wato ƙarya ake yi masa ko ya faɗa cikin ƙunar rai, yanda ba ta iya ba shi amsa ba haka shi ma bai iya sake cewa komai ba, ya fita. Yana fita ya ga Hajiya Sa'adiya da alama ta ji abin da suke tattaunawa a kai, farin ciki duk ya lullube ta. Alhaji sai haƙuri, sha'anin yaran nan ban da ma abin yaya, wa ke shaidar ɗan mutum? Saboda ita ke da girki shi ya sa bai iya korar ta ba, ta shiga har cikin ɗakin shi, tana daɗa gaya masa mai matsalar yaya ba ta son laifin yaron nan, ban da haka, sau nawa muna jin warin taba a ɗakinsa, idan ne magana sai ta ce ba a gidan nan ba ne, maimakon ta bincike, Dama yara mun sha faɗa min, yana sha. Ya juyo da sauri, amma me yasa baki gaya min ba? Da na faɗa ƙaryata ni za ku yi Alhaji, a kamar ina bakin ciki da shi ne, lallai ka yi bincike sosai a kan shi, kada a ɗauki Ya a bashi, daga ƙarshe halinsa ya janyo lalacewar zumunci. Abban shi har wani irin hucin rai yake yi, da ya duba agogo ƙarfe 12 na dare bai dawo ba. Shi kan Faruk bai taɓa fita tun magariba ba, bai kai lokaci a waje. Abin da yake yi in ya dawo yana kai ƙarfe 12 a ɗakinsa yana barci. Daga nan ne yake tashi ya shirya ya tafi kulob, inda karfe biyu ta ya dawo gida. kuma ba kullum yake fitar dare ba, ‘yan matan shi kowa ɗaki yake kama musu, yawanci ya fi zuwa da yamma, shi da kanshi yana taka-tsantsan da gudun ɓacin ran mahaifinsa, shi ya sa yake tsara komai da hikima, tare da burin bari da zarar ya yi aure, a yau ma abin da ya sa shi kaiwa dare zuwa wannan lokacin yana idar da sallar isha'i shi ta ya kara ya ɗauka, Bahijja take sanar masa bata da lafiya sosai, saboda haka ya ɗauko mota ya nufi kai ta asibiti, sai dai a can ne likita ya tabbatar masa da cewar tana da shigar ciki na watanni biyu, hankalinsa ya yi mungun tashi, abin da ya fi so shine. kada ya mai da ita gida har sai an fitar da cikin, don haka suka dinga zuwa asibitoci, daga ƙarshe suka samu wanda zai yi masa aikin, shi ne fa cirewar har zuwa wannan lokacin, sannan ya kai ta gidansu cikin mayuwacin hali, a ranar ya yi nadama matuka. ya la'anci rayuwar 'yan bariki, domin duk tsiyarsa bai taɓa yi wa kowace ɗiya ciki ba, ga zubewar mutunci a wajen 'yar ƙaramar yarinyar da fargabar bazuwar maganar a gari, tunda ya san yanzu kuwa mutum kiwon mutum ake ba na dabba ba. Daren ranar shi ma barcinsa ragagge ne, ya san asirinsa na gab da tonuwa. Baban shi fargabar shiga maganar kunnen shi ta fi damunsa da kowa. Mutum ɗaya sam halinsa yake da zafi kan shiga al'amura irin waɗannan. Tun daga ƙuruciyarsa yake tsoratar da shi akan cewa idan yaro ya soma gagarar shi abu ne mai sauki a wajen sa ya yafe wa duniya shi. dan ba zai iya zama da ɗan da baya jin maganar shi ba saboda shi ma biyayya yi wa nashi iyayen har ya kawo zuwa wannan matsayin, ga kuma yarda da suka yi da shi suke alfahari da shi. Ya yi nadama, da asubahi sun haɗu da abban shi a masallacin saboda ya so ya makara sallah, daka a ɗaya ya samu. Suna zaune suna lazumi har zuwa ketowar alfijir, abban ne ya soma miƙewa, idan ka gama ka same ni yanzu a gida. wani irin hautsinawa ‘yan hanjinsa suka yi, shi kenan yarinyar nan ta kashe ni ta gama da ni, abin da ya faɗa kenan a zuciyarsa, a zahiri kuma sai ya ɗaga kai kawai alamun yaji. ji, gwiwoyinsa sun yi matuƙar sanyi, duk da wata zuciyar ta ƙarfafa shi da cewar bata faɗa ba, kawai dai don yana a tsorace ne, yake ganin kamar Abba na masa kallon tuhuma, ko ma dai menene, ya zama dole ya je kiran Abban. don haka ya dinga ƙarfafa zuciyarsa da tunanin hanyoyin da zai yi ya ƙaryata ko da ta faɗa. Ya yi sallama haɗe da ɗaukar ƙanwarsa Zahara da bata fi shekara biyar ba, tana rigima a tsakar gidan. Tana bin Hajiya Sa'adiya kicin yana mata wasa, ta yi shiru, ya shiga da ita ɗakin Abba. Daidai lokacin Samiha ta yi tata sallamar, ganin takalman sa kofar ɗakin Abba ya sa ta ji tamkar ta juya da baya, sai dai ba yanda ta iya, lokacin makaranta na ƙurewa. Ba ta san tsawon lokacin da Faruk zai ɗauka a ciki ba. Ƙirjinta na bugun tara tara haka ta daure ta shiga da sallama a bakin kofa ta tsaya. Ta so gaida Abba. Ya miƙa mata kuɗin makaranta. Ko kallon inda Faruk yake ma bata yi ba. Shi kuma yana mamakin yadda ta iya sa kafa ta fita ba tare da ta ko kalle shi ba. Bare ta gaida shi. Ran shi ya sake ɓaci sosai. tsanarta yake yi har cikin ɓargo da jinin jikinsa, damar da zai mayar da rayuwarta abin tausayi kawai yake burin samu. Shiru ya gifta na 'yan mintuna, bayan gaisuwa da ke a tsakaninsa da Abba ya yi gyara zama. "Ina mukullayen ofis ɗinka?" Wata irin faɗuwar gaba wacce ta sa har ƙirjinsa ya motsa ta hana shi cewa komai, sai idanuwan shi da suka firfito yana bin Abba da kallo. "Ina mukullayen ofis ɗinka na ce?" ya sake maimaita tambayar sannan ya iya cewa suna ɗakin. babu wani abu za a yi da su ne?" da komin su tare da duk wasu takardu da suka shafi kamfani Ya kasa magana amma da ƙyar ya iya sauke zahara da ke kan cinyarsa, ya miƙe cikin sanyin jiki. Suna ɗaki Abba. Ya furta a can ƙasan maƙoshinsa, to kawo min su yanzu. Bai sake magana ba ya juya da saurin shi. Na san tabbata lalle ta ƙara masa. Ya durƙusa ya miƙa wa Abba makullaye, yana shirin cewa wani abu Abban ya ce, Okay, get out Get out of my room! Faruk ya daskare a wajen ya kasa koda motsawa. har sai da ya ja Abban shi ya sake cewa "I say get out of my room." Wani irin ɗacin rai da zafin zuciya ya kama shi. Komai ya yi ai bai cancanci haka daga wajen Abban shi ba. A fusace ya fita har hutun ɓacin rai yake yi. Bai tsaya ko ina ba sai a ɗakinsa. Ya zaro sigari daga aljihunsa ya ɗora a kan leɓɓansa. Ya dinga zuƙa yana fesar da hayaƙi ta baki ta hanci. Shaiɗan na sake tunzuro shi. Me yake nufi da yi masa wannan tozarcin? ko yana ganin dan ya kore ni a kamfanin shi kenan ba zan taɓa samun komai ba a rayuwa, yana da ilimi, ana yana da kwalin digiri, to me zai dame shi dan ya karɓi makullayensa, samun aiki ba zai zame masa wani abu mai wahala ba, in yana ganin ya taimake shi ai shi ma taimakon shi yake yi, ya ja dogon tsaki, lalle sai ya sa Abba ya yi nadama, ya gane ba hanyar da ake horo kenan ba, zai bar masa duk wani abin da ya san nashi ne, kuma ya samu daga gare shi, abin da ya manta shi ne, iyaye sun zarta hakan, su ne fa waɗanda suka kula da rayuwar shi tun bai ma san menene shi ba, in dai zai bar komai na Abba ba zai yi amfani da karatun da yake takama yana da shi ba, tunda shi ma ya same shi ne ta ɓangaren kulawar shi da abubuwa da dama. waɗanda da bai isa biyan iyaye da su ba, sai dai Allah ne zai biya su. Sharrin shaiɗan da na zuciya ne suka dinga ingiza shi. har ya so maganin laifinsa a matsayin ba wani laifi ba ne mai zafi, saboda yara da yawa na lalacewa iyayensu fiye da shi. Bai yi musu wannan tozarcin ba. Tun daga ranar kwanaki uku suka gota bai sake tunanin shiga gidansu ba, bare ya je gaida Abban, fushinsa har Humaira ya shafa, dan yana ganin itan ma wani ɓangare ne na Abban shi, ya daina ɗaga wayarta, bare ya kira ta, haka ya tsire yawace-yawace sai dai duk dare a gida yake kwana. bahija ta yi iya ƙoƙarinta na ganin ta same shi a waya, abin ya ci tura, saboda jinin da take zubarwa ya ki tsayawa, ga shi ba kuɗi a hannunta, tana so ne ya kai ta asibiti, ta ta sosai, hankalin mamanta ya tashi. da ƙyar ta samo rancen kuɗi ta kai ta asibiti aka kwantar da ita. Likita ya ba da shawarar a saka mata jini. Rashin isasshen kuɗi a hannunsu ya hana, ƙarshe dai wasu magungunan likitan ya rubuta da ruwa leda biyu da sha sannan ta koma gida. Hankalinsu ya tashi, rashin kuɗi shi kuwa, wanda ya yi shigar ta wannan halin ko bai ma san ana yi ba, ko wayar sa ta gagara samu, duk da ya kai har tsahon kwanakin nan bai neme ta ba. Daga ƙarshe ne ya sake shawarar kiran ƙawarta, Shamsiyya ta roƙe ta ta bincika mata lafiyarsa, tunda ta san duk inda ta same shi ita tana kiran Shamsiyya, kiran tana shiga. 'Yar halak, yanzu nake shirin kiranki, ni ma ɗin wata magana ce na ji. Yau na kasa haƙurin na shiga ban fara tsagunta miki a waya ba, wacce magana ce wannan, ba Bahijja, mutumin kima na ashe wai saura 'yan satuttuka a yi sa da 'yar baban shi, Bahijja da ke kwance sai ga ta a zaune, a cikin tsananin razana, saboda tunda take da Faruk bai taɓa yi mata zancen ba, ita kuwa shamsiya da yake da cikakken labari a hannunta, zayyane mata komai ta yi, Bahijja ta danƙaro ashar ta watsa masa, ɗan akuya ne sai na nuna masa na fi shi akuyanci bai isa ya lalata min rayuwa sannan ya je ya yi aurensa ba ya ya bar ni duniya na zagi na ba da ɓata min suna ba haka dai suka yi ta shirye-shiryen yadda za su bullo wa al'amarin yadda faruk ya daina ɗaga wayar humaira abin ya yi matuƙar ɓata mata ranta sosai har ta fushi ita ma ta daina kiran shi tun da ta lalubi duk wani laifi da ta yi masa ta rasa. Tana cikin duban hotunan wayarta kawai sai ta dinga cin karo da hotunan Faruk da Bahijja, yanda aka ɗauki hotunan. Ko mata da miji sai marasa kunyar gaske ne za su iya ɗauka, su kuma nuna wa wani. Irin kuka da ihun da ta saka ta nufi ɗakin abbanta, tun kafin ta shigo ya miƙe hankali a tashe, yana salati. Ba abin da ta rage daga hotunan, dukkaninsu ta nuna masa. Yana tsaye sai da ya zauna, cikin ruɗewa. bai taɓa hoton haka daga Faruk ba, kamar yadda mahaifinshi ya yarda da shi, haka shi ma ya ba shi yarda yake kuma ji a ransa cewa ‘yarshi ta yi zaɓen miji na gari, namiji ɗaya tamkar ɗa dubu, ashe ba haka ba ne, akuya ce da fatar kura. Tsaf ya tura hotunan a cikin tashi wayar ya dinga lallashin Humaira da ke kuka tana cewa, na tsane shi Abba, ba zan aure shi ba, baya daga cikin irin mazajen da nake so na yi rayuwar aure da su. Lallashinta kawai yake yi saboda ba ya son zubar hawayenta, amma ba ita ba ko shi ba zai taɓa yarda 'yar shi ta auri namijin da ke barewa bariki gyaɗa ba, har zuwa lokacin da zuciyar Faruk daɗa hassala take yi, don da Abban shi ya buris da shi, haka shi ma yake buris da duk al'amuran da ya shafi gidan gaba ɗaya. Samiha na ta ɓoyewa Faruk, har tsoron da ke cikin ranta ya ragu, tana ganin tamkar ya ƙyale ta ne. tunda in ya so cin zalunta har gida zai aiko kiranta, shi ya sa ta soma masakin ranta ta ci gaba da al'amuranta na yau da kullum a cikin gidan. Yammacin yau an taso daga su Samiha na ta sauri za ta koma gida, don ta san jibgin wanke-wanken da ta bari na gidan Baba Sani yana nan, yana jiranta, kuma ƙaunar duhun dare ya riske ta ba ta yi, ba zato ta ji ta yi karo da wani abu, ta yi saurin ja da baya. wani irin mungun kallo yake watsa mata wanda sai da ya sa hantar cikin ta kaɗawa, amma a zahiri ita ma cikin ido take kallon sa da salon nata kallon, cikin tsantsar tsana. Ba ta yi magana ba ta sauya hanya da nufin shige shi, hannu ya kai cikin niyyar ya janyo ta ya haɗa ta da bangon da yake kusa da ita, sannan ya yi mata dukan mutuwa ko rayuwa, sai dai haɗa ido da suka yi da abban shi ya sa shi saurin sauke hannunsa, ya manta abin da yake shirin yi, abbansa a hargitse yake matuƙa. cikin tsananin ɓacin rai saboda yanzu ne suka rabu da ɗan uwansa ya kuma nuna masa hotunan da Bahijja ta nuna masa jikinsa har rawa yake ya ga Faruk sai ga ya gan shi ba tare da wahalar nemansa ba wayar shi ya miƙa masa duba ka ga wannan waye a jiki duk da Faruk bai san abin da yake nufi ba hankalinsa ya tashi sosai saboda bai taɓa ganin abban shi cikin ɓacin rai irin haka ba. Jikinsa a sanye ya karɓo ya ya ma dubawa. Ya san dai daga shi sai Bahijja ne ke da wannan hotunan, kuma ya san ita ma ba za ta so a nuna sa ba. Kowa ya yi masa wannan tozarcin, bai ma ƙarasa gani ba ya ɗago jikinsa har rawa yake yi. Ruɗewa, firgita, kunya duk suka haɗu suka rufe shi gaba ɗaya. Abba ƙarya ne wallahi ƙarya ne. furicin ya fito cikin sassarfar rashin gaskiya, ba zato ya ji wani irin mari. ya sake jin wani ta ɗayan gefen, har sai da hanyoyin sadarwa na ƙwaƙwalwarsa suka tsaya cak na ɗan daƙiƙu. Wa za ka ƙaryata? Wa za ka mayar shashasha sha Na yi bincike a kan abubuwan da kake aikatawa, wuyanka ya yi kaurin da ban isa na tankwara ka ba, to amma ka sani, ba dai ka rinka waɗannan abubuwan a gabana ba, tunda irin rayuwar da kake so ka yi kenan, to ka je ka yi, tunda duniya tana da faɗi. Yadda muryarsa ta fara sassarƙewa, Yana shirin shaƙewa sai ya ji shiru ya wuce zuwa cikin gidan. Mata da sauran yaran da ke cikin gidan sun tsaya turko-turko da alama suna jin faɗin da yake yi. Bai saurari kowa ba ya shiga ɗakin shi. Hajiya haula da ke da shi jikinta ya bata Faruk yake yi, ita ma hankalinta ya tashi sosai. Cikin kwanakin nan ta kula da yadda Abba ke ɗaukar zafi a kan Faruk, wanda ta riga ta yarda kawai shiga tsakaninsu ake yi ta ƙarfi, don an ga ya fi son shi ne ya ɗauki ziga har yake yi masa hayaniya a cikin jama'a. A hasale ta shiga ɗakin, kamar dama ita yake jiran ta shigo, ya soma cewa, kin ga irin zubewar mutuncin da Faruk ya ja mana ko? Bai gama rufe bakinsa ba ta ce wai shin Alhaji yaushe za ka gane haɗin baki ne, kawai don a ɓata tsakaninka da yaron nan a hannunmu muka yi masa tarbiyya, tun da can bai lalace ba sai yanzu, ko kuma fifikon da ake saba nuna min a gidan nan har ya kai kan 'ya'yana, wani irin yaro ne a gidan nan bai taɓa ɗaga muryar haka sai shin. Ke wawu ya sha-sha-sha, ya ishe ki haka, da kina ganin rashin adalci nake yi a gidan nan to ki ba take bar min gidana, na sake ki ki je ki auri sarkin adalin ƙasar nan, ba mutanen gidan kaɗai ba har Faruk da yake shigowa yanzu, kalmar ta shiga kunnensa, zuwa gangar jikinsa, Samiha ko da ke tsaye Kasa ci gaba ta da tsayuwar, sai da ta lalubi kan turmin ta zauna, hatta da Hajiya Sa'adiya da ke tsaye jikinta ya yi sanyi, musamman da ta fito daga ɗakin tana share ƙwalla. Alhaji Sani mijinta tun da ƙuruciya babu wani faɗa da ya taɓa tsinke igiyar auren su sai yau. Hankalinta da na yaranta ya tashi, musamman Faruk da ya kasa ma ƙarasa shigowa cikin gidan. Ya juya da sauri ya fita, idanuwansa cike da ƙwalla. Ɗakinsa ya shiga ya turo ƙofa, ya tsaya jikin ƙofar. sai wani irin kuka yake yi. Samiha duk ita ce silar faruwar wannan al'amarin, sai ya rama, lallai sai ya raba ta da farin ciki har ƙarshen rayuwarta, kamar yadda surutunta ya janyo ta raba shi da farin cikin launin da ba zai taɓa mantawa ba har abada. Wannan shi ne abin da zuciyarsa ke wasafo masa. Ya ɗauki tsawon lokaci yana tunanin abin da ya kamata ya yi ya rasa. Hajiya Suyeba na cikin ɗakinta tana sharar hawaye, kayanta take son haɗawa. amma sun gagare ta, ko hannunta ta kasa sakawa ta ɗauki wani abu. Jikinta ya yi sanyi sosai, rayuwar yaranta kawai take tuna yadda za ta kasance a cikin gidan, tare da Sa'adiya, ita ce fa wacce a gaban ta ma tana son nuna baƙin cikinta a kan kulawar da yake wa 'ya'yanta, bare ba ta nan, ga shi ya yi nasarar shiga tsakanin faro da shi, wanda yake jin shi a jiki, ya sakar masa dukkan yardarsa, ta san halin Alhaji. Wannan al'amarin yadda ya ɗauke shi da zafi har Faruk zai iya zare shi cikin 'ya'yan shi. Ta ci gaba da sharar ƙwalla, Yadda ta ɗauki lokaci ba ta iya komai ba, ya sa ta tabbatar da cewar ba kayanta za ta iya ɗauka ba. Mayafinta kawai ta iya warwarewa ta lallaɓa ta ɗauki jakarta ta hannu, tana zuba kuɗi a cikin. Abban Faruk ɗin ya shigo suka haɗa ido, ta yi saurin ɗauke kanta, har lokacin fuskar sha ɗaure take ba alamun sassauci. haka ita ma, sai dai kalamansa sun yi laushi ba kamar ɗazu ba, inda ya soma cewa, na sha gaya miki cewa mugun kishi zai iya janyowa ki kai kasa ganin laifin 'ya'yanki, har ki yi musu tarbiyyar da ya dace, kina watsi da magana ta kamar ba ni ne mahaifinsu ba, baki ki fi ni ba, haulatu duk da ke kika haifi yaran nan, abin da ya aikata ya zama dole mu tsaya a shi mu fahimci abin da ya dace mu yi a kai ba wai ɗora alhakin laifin akan wani ba to ni menene ba yanzu tun da ka yanke igiyar aure a tsakaninmu saboda laifin da baka da tabbas akan ɗanka ya aikata ya ja ajiyar zuciya amma me kike shirin yi yanzu da ya kamata mu tattauna matsalar nan da ya wuce ki ga Sadiya ita ma ai babarsa ce ta katse shi tana shirin fita Ya janyo ta a fasace ya soma daddanna wayarsa, ya fito da hotunan sannan ya ɗora shi a tsakiyar tafin hannunta. Duba wannan ki gani wa yi masa wannan sharrin. Ta ɗora idon ta fitsararren hoton da Faruk ya ɗauka. A gigice ta riƙe wayar da kyau ta ci gaba da kallon sauran hotunan. ta san sanda wayar ta faɗi daga hannunta ba. Amma wannan yaron ka cuce ni, ka ha'ince ni, ashe irin rayuwar da kake yi kenan, kuka ya sa. ta kasa faɗar maganar da take son faɗa. Abban Faruk ya ce kada ki yi masa baki, saboda irin wannan maganganun ne ya sa ba da son raina na nuna miki ba, ina dai guje miki zargi ne, kada ki ɗauki haƙƙin waɗanda babu sa hannunsu a ciki. Bata ko saurare shi ba ta fito a fusace, cikin sauri idanuwanta ko gabanta ba ta gani. Sauran mutanen da ke tsakar gidan suka bi ta da kallo, ɗakin Faruk ta nufa, wani irin gigitar bugu take wa ƙofar, wanda ya sa Faruk a gigice ya buɗe ƙofar. Kasa hada ido yayi da ita bare yayi wata magana, cikin muryar kuka da fasata ta ce, Faruk ka cuce mu ka haɗince mu, ka yaudare mu, dukkan irin tarbiyyar da muka baka ashe irin waɗannan miyagun halayen kake a waje, a ɓoye, to shi kenan ka je, in dai irin rayuwar da ka zaɓa kenan. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida, kai har ma da 'yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama ‘yar caras kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. Sannan kuma sabulunmu baya bleaching. Zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne. Don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari. Amare da sauran mata, ku yi ƙoƙari ku mallaki naku. Don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki. yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot, nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na mp muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya. Sannan magungunanmu ba a samun su a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samun magani na Ga mutanen Najeriya za su iya kiran wannan nombar ko su same mu akan WhatsApp.